يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 mu da saduwa a wannan yammaci na 23 ga watan rabiul akhir shekara ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2013 almiladi gashi mun sake dawa kan mu na muwaffa imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin madera sokoto idan ba a manta ba dai har yanzu muna cikin kitabus sala a kitabus sala muna babi ko za mu tashi kan babi na bakwai babul qira'ati fi subh karatun da muka yi ba dadewa ba babul qira'ati fil maghrib wal isha'i sannan babul amali fil qira'a zai ruhi yace babul qira'ati fi subh malam ya ɗauki hadis ya ɗauki salloli guda uku ɗin nan da magariba da isha'i da subahin na bayyana wa aka karatu cikin su saura sai ka buga misali da su ga sallar da ba a sallar azhar da la'asar saboda ita ba a ji karatu ba bale a kamamme bale a ayyana surat duk da an san an yi karatu a ciki saboda hadisin khabbab bin arati da hadisin abu qatada sun nuna manzon sallah sallah yana karatun fatiha da sura ga sallah a zahar da al-Asar. hadisin abu qatada ya ce wa yusbina ahyanan al'aya wata rana yana karatu sai ya ji da mu wata aya ba mu san abin da ya karanta ba amma can ciki sai mu ciya ja wata kalima sai mu gane sura kaza take habab yana cewa mun kasance muna gane karatun mun sallah sallah da sallah da al'asr bin tiradi lihiyatihi ta hanyar muna ganin baki ne ko haɓa ce ko gene ne na motsawa amma alamar cewa yana cewa wani abu ashe ana karatu amma hujja ta kamar ma ka ce sura kaza to an fi samu ne ga sallar maghariba da isha'i da subahin sai takaita da su sauran sai ka buga misali babul qira'ati fi subhi mala yace haddathani yahya an malik an hisham ibn urwa an abihi أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما وأن وخير الله آه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق هكذا دقا يحيى دقا مالك دقا هشام ابن عروة daga babansa urwat ibn zubair yace haƙiƙa abubakar as ya yi sallar subahin sai ya karanta suratul baqara a sallar subahi ɗin amma ya raba ta daga farkonta zuwa tsakiya a guda daga tsakiyar zuwa ƙarshe a guda shi yasa yace ce fa a fiha suratul baqara fi raka'atayn kiltayhima suratul baqara ya karance ga dora ko in biyu rabi rabin tayi raka a farko rabin tayi raka ta ina fata mun gane wannan wannan da irin wasu hadisai daga mafu'an daga annabi sallallahu alaihi sun nuna muna halaccin ana fara sura a tsaya tsakiyar ta ko muna da hadisin da mun sallallahu alaihi ya fara karatun sura sai da ya kai zikiru Musa au zikiru Isa faraka ko ba haka ba sai ji kukan wani yaro ko tarin wani yaro sai ruku'i ehin sannan kuma kake ya nuna ana tashi daga tsakiyar sura a tun haye ta zuwa ƙarshe abinda malaman hadisi suka rigima kai ne ba a samu ba ana iya farawa tsakiyar sura kuma a bakare ta ba a ruku'i ba ka fara farkon sura ba ko ba kai ƙarshen ta ba tsakiya ka ja wata aya ko ba haka ba shi na aka ɗan rigima game da shi amma babu rigima game da fara farkon sura tsakiya tsaya ko a fara cikin sura a ƙare ta babu wannan duk ga hadisi wannan hadisi ga zahiri sai ka ji kamar bai da wata matsala amma in ka ji sanadi sai ka ce daga yahya daga malik ba na matsalar take ba daga malik da hisham ba na matsalar take ba hisham daga babansa don an ka ce an hisham bin urwa an abihi ko to nan matsalar take shi urwa ibn zubairi wannan da yace muna gawar abubakar siddiqu ya kai an haife shi a lokacin da usman ibn affan yake khalifa ولد في خلافة عثمان بن عفان شي عروة بن الزبير kaga kenan akwai yar tazara ko ba haka ba Musa Uthman bin Affan kuma sai da Abubakar sai da Umar bin Khattab ya kare sannan ya hau umar bin khattab ya shekara goma da yan watanni bisa mulki ko ba haka ba bayan abubakar siddiq to wannan ita a tangarɗa inda in akwai an gane ba amma kuma ƙara'in irin waɗanda malamai ka biya na hadisi alamomi mai nuna cewa lalle wannan tana akwai majiya idan an ka bi saboda wayayi abubakar a siddiq urwatu ibn zubairi suna da akwai gizan cewa possibility na lalle ya ji wanga labari akwai zato mai karfi na lalle lalle wanga labari ya ji shi ta hanyoyi kamar haka na farko urwatu ibn zubairi dan asma'una asma'u ya abubakar siddiqu ta ba manta ba ko ba haka ba shi jikan abubakar siddiqu na ta wajen uwa ta ko ba haka ba ɗaya kenan na biyu shi urwa ibn zubair din na aisha ta yi riko ne mu riga mun sani duk hadisin aisha shi ya kwashe su lokacin da ta rasu ya ce ya bakin cikin bai ba ta nan amma ba don ilimin ta ba don gwargwado duk komi ya harba shi kai kenan ta bangaren uwa ta ta ta bangaren wadda ta rikai duka akwai hanya ba kusanciya ya ji wanga labari ko ba haka ba shi yasa ƙara'in suna nuna cewa wannan hadisi yana iya zama sahih duk da in da bihi malikun ba mu da wani wani littafi ko bukhari ko Musulmi ko abu da ko tirmidhi ko nasa'i ko wata hanya wadda ta kawo hadisi in ba ga hanya gare mu ba bale mu ce muna iya duba wata hanya in ya zo masul ko babu wata in da bihi malikun kuma ga shi ko da matsala illa dai sai mu ce zaton ko kuma alamu ko ko tsaran yana da hanyoyin jin wanga labari shi ka sa mu ce labari yana iya zama kila hasan kila fahimci wannan masha Allah amma dai idan ka ce ana karatun suratul bakara da sallah ko duka ko araba sai mu ce muna da hadisi marfu'i ko ina jin hadisin Hudaifa ko hadisin abdullahi bin Mas'ud yace na tabbarta sallah ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji ya ƙara fatiha sai ji ya sharko bakara ko ba haka ba sai yana yace yana yace ce kila in ya ka dari ya rukuyi ko ba haka ina jin mun san hadisi ingantacce sai na ga kai aya ɗari ya wuce yace to ina jin kila raba ta biyu zai ga sallah don aya ɗari biyu da tamanin na ko da tamanin da shidda ɗari biyu da tamanin da shidda yace to ina ganin tun da ya wuce aya ta ɗari kila zai kai ta ɗari da arba'in da ɗan wani abu sai rukuni Ni ya nuna mana ashe ya halatta a ɗauku fa ƙara tsakiyar ta ayi irin abin da hadisin ya karantarwa ko ba haka ba tun da yanzu ga wani yace ya san kenan an saba ina fata mu gani alhamdulillah wannan hadisi ta hanyar matani ne ma'ana ta ingantatta ta sahih amma ta hanyar sanadi illa dai in qita'i dangane an ka samu na'am hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح هذا متصل ko ba haka ba eh kaga in ma har zamanin Umar shi ma bai ji ba urwa shi na urwa dazu in ma kaga lokacin da ma an kai sal lokacin da Umar ya bada sallah bai nan sai da ya samu wasiɗa to na ga Abubakar Siddiq wanda ya gabaci Umar kila kan ce hadisi daga Imam Malik daga Hisham ibn Urwa daga babansa annahu sami'a Abdullah ibn Abi Amir ibn Rabi'a thiqa صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فكرانا من يصلى باين عثمان من صلى من صلى صلى الصباح باين عمر ابن الخطاب عمر فقرأ فيها بسورة يوسف في كارن من سورة يوسف جرك أفرقه وسورة الحج كما يقوم كارن من سورة الحج جرك أتن سورة يوسف وسورة الحج kun san ko kaga in ka haɗa su ina jin sun ta san hizo hudu in ba su kai biyar ba ko ba haka ba a sani wakila akwai maharata na sosai amma dai ka karanta suratul yusuf kare kakkaf sannan ka taso kuma raka'a ta biyu suratul hajji gaba ɗai kaga ashe karatu mai dan tsayi na fa qultu sai ni ce in jiwa in qira'atan basi'atan kuma karatu tartil tartil wurin maddi ya yi madda eh wurin da ya kamata duk karatu ba a sannu sannu cikin hankali daga butu'una ko yawwa bi daki daki ba tare da garaje ba ba sauri ba qira'atan bati'atan fa qultu sai shiwa sai shi ya yace sai nace mai wallahi idan laqad ya yaqulu hina yaqulu al-fajr in ku haka na. to kenan da ceto alfijir kuka kabbarta sallah eh in ku haka na wurin karatu a ce an karanta suratul yusuf an karanta suratul hajji kuma qira'a bati'a daki daki to kenan da ceto alfijir kuka kabbarta sallah lalle sai haka na qala ajra ce kwarai da kwarai da wuri wuri muka tada sallah mun samu mai sunna biyu sunna ta farko sallar subahin da da alfijir ya keto a tashi a yi ne a raka ta alfajiri babu bata lokaci a kan bata sallah mun fahimci wannan na biyu ana tun ta dawilul qira'a tsawaita karatu kila an fahimta to wasu ka hizo su ko hizo guda ce ko to yusufa ta yi biyu ko kila tana biyu ba ta kila kai biyu ba to shi kenan eh biyu da dukansu ko to alhamdulillah da yusuf da hajji biyu da rabi alhamdulillah masha Allah qira'atan ba qala ajal kalimar ajal tana tana daidai da kalimar na'am illa dai wurin sasu aka kaka kiyaye kai ne larabci idan an ka zo ma da sigar tambaya sai ka ce na'am idan an ka zo da sigar daba ta tambaya ba sai ka ce ajal kila an gane ehe kamar ka ga mutum yanzu ya shigo masallaci wani haka shigo masallaci cikin yanzu yana gan to ka zo da tun shida da rabi ko sai ka ce ajal tun shida ka zo tun shida da rabi ya yi magana ko sai ka ce kana son ka tabbatar mai ka ce ajal eh in ko cewa tun halin tun shida da rabi ka zo sai ka ce na'am kila an gane eh, in ya zo da sigar tambaya sai ka ce na'am in ku ya tabbatar sai ka ce ajal kila fahimta wallahi idan laqad kana yaqumu hina yaqulu al-fajr qala ajal وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا أنا حديثي daga إمام مالك يا ساموش shi حديث daga malamai ne guda malaminsa na farko daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari malamin su na biyu Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman wanda aka ce ma Rabi'atul ra'ayi dukan su kilahuma thiqatun mun sani yawa Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya shahara da ilimin hadisi Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman wanda aka ce Rabi'atu ibn Farrukh ya fi shahara da ilimin fikihu to ala kulli halin dukkan su su biyu sun karbo al qasim ibn muhammad da qasim dan muhammad qasim wannan dan muhammad muhammad dan wa dan abubakar siddiq an gane shi na wanda an ka lokacin da ana hajjatul wada'i uwashi asma'u binti umayth ta haihe shi ko manzo sallah sai ya ce mata ta je ta yi aikin haji ta yi komai da komai ko ba haka ba asma'u binti abi umayth ashe ka gani an same shi ta majiya to shi qasim ibn muhammad yace tunda ba sahabi bane shi an gane ba shi qasim أن الفرافصة ابن عمير الحنفي فرافصة ابن عمير الحنفي wannan kala ya ci shi shi farafisa ya ce ma a khastu suratan yusufa ban har da suratan yusuf ba illa min qira'ati usman ibn affan sai saboda karatun ko sai ga bakin usman ibn affan eh illa min qira'ati usman ibn affan iyaha fi subhi sai saboda karatun Usman ibn Affan da yake yi mata da sallar subah yana yawan yin ta gashi nan min kasrati ma kana yuraddidu halana saboda yawaitawa da maimaita ta da yake gare mu akalla da bai sallar subah sai ya ja mu da sura to taka na hannu har da ita ina wannan hadisi da shi da na farko duka dai sun tabbatar da ana karatun suratul yusufa Umar na karatun suratul yusufa gashi Utba na karatu sai dai dan kash matsalar wannan hadisi guda ta shine mai sanadi da yace wa haddathani yahya an malik ibn sa'id wa rabi'ah ibn abi abdurrahman duwan ba matsala عن القاسم بن محمد شما با مثلا أن الفرافسة بن عمير الحنفي مجهول شي فرافسة مجهول كلا غاني كما حديث مجهول كاغا daga cikin asbab ko ba haka ba a rad akwai aljahala ko eh, waɗancan da muka sani waɗanda muka jero asbab abban fil adala ko mhm. an ce alkadibu at-tuhmatu bil kadibi al-fisqu sai ala a ce al-bid'a idza kana al-insan majhulan kaga to ba a san hukuncin da za a yi mai ba sai ka au gairi fiqa to ka haka sai a ce hadisin yana da rauni kenan ta wannan hanya kuma matsala ta biyu wannan hanya ɗaya gare ne da akwai wata wadda ba wannan ba qasim ibn muhammad ya ji hadisin ga wani wanda ba farafisa ba shi kuma ya zamba majhul ba tika kaga hadisin sara mustaqima to ga hanya ɗaya gare mu فاصبح حديث ضعيفا لجهالة الفرافقة ابن عمير مو قوشون من دي قالتين كنت يوسف يتبتع ko ba haka ba eh, kuma هكذا كما فقروا ما تيستغلون نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح عبد الله بن عمر يا كفن شينا كراتو قسل الصباح في السفر إن يتفيع بالعشر الصور الأول من المفصل بالعشر الصور الأول من المفصل yana karatu ne duka inda ya tafiya ga sallar subahin bai wuce iyakar ga surori goma din nan na farko daga mufassal in ta dauki mufassal kamar da suka cewa wa aka a daga qaf ko ba haka ba ta kafarawa ko kuma daga fatwa imam malik daga hujurat duka dai sura guda ta to abin abinda muka son kalisa fa aya in mm, sura goma in ka ce qaf a farko ko hujurat a farko daga sama hujurat ko kan ka samu daya Ka ka samu biyu sai ka zaro ka jiro goma din nan na farko to shi dai Abdullahi bin Madina bin Umar bai tsallake su da kafin sallar subahin muddin yayi tafiya sun isai kila an fahimta a shekara kuma ana karanta cikin mufassal da wannan ne wannan fatawa ita ce mai risala ya dauka sai yace idan zai karatu da sallar subahin yayi karatu daga cikin diwanin mufassal an gane ba ibalul fassal sune ayoyi ko surori goma din ga na farko daga hujurati har zuwa ka samu sura goma alhamdulillah ala kulli halin dai mun fahimci dai ana karatuttuka ga sallar mi ga sallar subah wannan bai kawo mana hadisai masu ba daga manzon sallah sallam yana karatun sura kaza sura kaza amma muna da su ko insha Allah mun koma ga sauran da tafi da mu karanta muna samun haka babu ma jaa fi ummil qur'ani ده في كل ركعة أم القرآن وسورة ما إلى إن شاء الله باب ما جاء في أم القرآن قال فلل أم القرآن قال فلل فاتحة ثم طينتا سبو دكتور أن شكرا شكرا منك أم بتا سورة مكما قنا وكك أبا أي جيوة فاتحة آه أي فاتحة إتتي أم الباري فبا هكذا بل هكذا مهم من شيء حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها حديث كمر دقى يحيى دقى مالك دقى علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ثقة من الرابعة دقى أبو سعيد مولى عامر بن كريز من الثالثة ثقة أخباره شي ونن أبو سعيد مولى عامر بن كريز يابا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب العباني anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nada ubay ibn ka'b ya kira ubay ibn ka'b mun ka duba wannan hadisi a ga zahiri sai kai saurin cewa kila an samu intiqadi saboda Abu Sa'id Maula ibn Amir dinnan ba sahabi bane to kuma gashi yana ba mu wata hadisa da ta faru wadda manzon sallallahu alaihi wasallam ta faru zamanin manzon Allah tsakanin annabi da Ubay ibn ka'b ko in ni zo ina baka labari nace tsakanin wani da wani sun yi kaza sun yi kaza alama kenan ina nan ko yawwa to kaza to kuma gashi Abu Sa'id Maula Amir ibn Qurayb ba sahabi bane to da yake ya kawo shi anna yake ko eh bai ce shahadtu ba ko ina nan ko kaza kaza anna ko ba haka ba yawwa na nuna cewa labari lalle haka yawa kana kuma nan ya zo haka inda bai zo haka ba ya zo mausulan tunda ba Imam Malik ya rawaito shi ba bukhari ma ya rawaito shi ya zo mausulan wa ba shi labari ubay ibn ka'ab kila fahimta don wanda yake can anna sa'ida anna anna aba sa'id maula amir ibn quraiz akhbarahu anna ubay ibn ka'ab akhbarahu kila fahimta ubay ibn ka'ab ya ba shi labari yace ga wa da annabi ya yi shikenan hadisin ya zama mutassil bai da matsala wannan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada ubay ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ubay ibn ka'ab babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab babban makaranci daga cikin makaranta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubay ibn ka'ab wa huwa yusalli ubay ibn ka'ab lokaci yana sallah ya kira shi ma faraga min salati da ya gama sallar ta shi ubay ibn ka'ab da hika usayt cin manzo sallallahu alaihi wasallam fara fawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza hannu ne ala yadi ga hannu Uban ya rike hannu ne irin haka irin ya dan ɗebe mai cewa kuma ya nuna mai kusanci ko ba haka ba ya taba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa huwa yuridu an yakhruja min babil masjidi a yayin wa huwa shi wane manzo Allah ko ubayyu yana wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjidi kace ubayyu kila la Allah da miri na wuce kai umman da shi amma riwaya ta nuna a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba a wata Ruwaya? din ya nuna ya rasulullah a wata riwaya ce ya rabu annabi ka tsike ta baka faɗa nan ba abin da mu yi gaba eh amma ta hanyar da muka bi larabci mu ce abdamir ya udu ila aqrabi sai mu ce wa huwa ko wa huwa yurid sai mu ce wa huwa yana koma ga ubayy wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid yana son ya fita daga kofar masallaci faƙada sai annan ya ce masa inni la arju Allah ta kharuja min al masjidi ya ubayi son ne kai kakka hita cikin masallacin ga hatta ta'lama suratan sai ka san wata sura saboda darajarta da falalarta ma anzala Allah fi tawrati wala fil injili wala fil qur'ani a at a injila at-qur'ani babu kamarta ita wannan wannan sura babu kamata cikin Qur'ani ta ha cikin Qur'ani ta hai kuma ce sura qala ubay ubay yace da rijji haka faj'altu ubattu fil mashi sai ne eh faj'altu ubattu fil mashi sai ne kama ta yaka musan ubdi ko eh to yana zuwa ku kuma haka ubdi fil mashi ko sai ne kama ta yaka nusannu qaraja'a zalika ni in ji labarin dun ka ka aita masallaci ban jiya ba ina dakilewa don a faɗa ni alheri kenan sun na kuntu ni annabi sallallahu alaihi kamar dai kare ya kyale ya shigaltar wasu labarurruka sannan sai ni ce ya rasulullahi السورة التي وعدتني والله الله سورة كما القولي كاغاني واتو نيما إلي كيف قال في النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكره إذا تحت الصلاة ya za ka yi karatu idan ka buɗe sallah miya haka cewa in ka buɗe sallah da ka yi kabara mi haka cewa qala sai ce fa qara'atu alhamdulillahi rabbil alamin wai ibn ka'ab ce annabi na ce mi haka sai dai karanta mai alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen ta suratul fatiha ba hatta ataitu ala akhiriha hannu zo ayat karshe wala dallin ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السنة إذا ita ta karatu kenan practically ko ba haka ba mm, ilmantarwa karantarwa kenan yace karanta sai da karanta fatiha har karshe sai ce hiya kadalika hiya hiya harisu wannan na cikin hujjojin da kaciya ba a basmala idan za a karatun fatiha don da manzo sallallahu alaihi wasallam yace mu ya za ka karatu idan ka bude sallah bai ce cewa ne naka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabb ko yace alhamdulillahi rabb ya ce fara da fatiha ta daga cikin hujjojin masu hujjojin cewa ana iya farawa da fatiha ina jin mu'amma ce haka yau sai dai in kun kadiba ban sani ba nuska din ku ya tassa sun suka diga sai sa suratul baqara suratul fatiha bayan ya ce alhamdulillah rabbil alamin ko sai ya ce suratul fatiha aya ta biyu na ku aka yassa yace aya ta biyu to ji aya ta farko bismillahir rahmanir rahim liya <laughs> hadhihi sura وهي السبع المثاني النبي صلى الله عليه وسلم يتشي السبع المثاني عند الله يتشي ولا كذا هو آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يتشي السبع المثاني فأنا والقرآن العظيم يتشي القرآن العظيم الذي أعطيته وانت أنت بالي سبع المثاني أنا شوى سبع سبع أنا آوي بكر أنا شوى متى مثاني سبع أنا ميميتاوى da kowace sallah ana karanta ta sannan kuma ana ce mata qur'anul azim ta ke banci da wannan sunan duk da dai ai kullu suratul qur'an ko ba haka ba amma ta ke banci da wannan sura sunan shi yasa ma malamai cikin jeren ge surorin fatiha suna ce ana ce mata fatiha ana ce mata rukuya ko wa ma yudrika annaha rukuya hadisin can da aka karanta ma wanda kuna mata harwa ko ba haka ba sannan ana ce mata ummul kitabi ana ce mata ummul qur'ani ana ce mata al-fatiha sai suka ce ana ce mata as-sab'ul masani ana ce mata al-qur'anul ko duka sunayen ta wannan kenan zai nuna ma ko daraja na fatiha wa ni an malik an abi nu'aym wa hab ibn kaysan annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqulu man salla rak'atan لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام wannan hadisi daga sahabi mawquf daga Jabir ibn Abdullah sanadinsa sa da ingantacce daga Malik daga Abu Nu'aym Abu Nu'aym sunan sa Wahab ibn Kaysan a cikin tabaqatul rabi'a annahu sami'a Jabir ibn Abdullah ya ji Jabir ibn Abdullah babban sahabi ya kula yana cewa man salla raka'atan duk wanda ya salla duk wanda ya sallace sallah lam yaqra fi hadi ummul qur'ani bai yi karatun fatiha a ciki ba falan salli bai da salla, bai da salla, illa wa wara'i wa sai in bani mai yake don kuma bani man ya hamilu al-imam ko wa sahawul mamumi ya hamilu al imamu, to wa qira'atul mamumi ya hamilu al imamu, in dai ba bayan liman kai salla ba ko ba haka ba ka kabbada sallah kai gum ko kai ka kare salla babu fatiha cikin sallar ka to fa lan tusalli ba kai salla, ba ina gane eh ko wannan ina jin fatawa ya samo ta daga hadisin manzo Allah wanda zamu karanta insha Allah wannan fatawa da ta tabbata to kamun mu komo ga sauran ga sauran kuma wasu hadisai da ka ƙara nuna muna girman Fatiha bari mu dan doko wani abu da aka sabani game da shi shin in kana biyan liman shin kana karatu baya ga liman ko ba karatu an yi ta da gingimu wasu ce a a baka karatu bayan liman sai wuri a sarce sai inda haka karatu a sarce wannan sai kai karatu bayan liman shi ma istihbaban wasu ka ce a kana karatu bayan liman sawa'un sirri wal jahari daga cewa sun ka tafi ana karatu baliman liman a asirci ɗai ba bayyane ba imam malik hujja ce ga ta nan babul qira'ati khalfal iman fi ma la yajharu fihi bil karatu bayan liman inda liman bai karatu bayyane حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متصل wannan hadisi bai da matsala ta hanyar sanadi ne yahya daga malik daga ala ibn abdurrahman wancan ya gabace mu dazu annahu sami'a abu sa'ib maula hisham bin zuhra shi ma wannan bai da matsala tika yaqulu sami'tu aba huraira shi almajir abu huraira ce naji abu huraira yaqulu na cewa shi ko abu huraira ce sami'tu sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah yaqulu na cewa man salla salatan lam yaqra fiha فهي خداج فهي خداج هركو هي خداج هي خداج غير تمام wanda ya salla bai karanci fatiha umar qur'ani ba sunanta ko bai karanci fatiha a cikin ta ba to ita sallan nan barita ita barita ita barita bata cika ba khidaj a heba bai isa haihuwa ba a haihai dan shi dan wata guda ko dan wata biyu ko ba haka ba ka san ko barin miya kai ta lalace ko ta tashi aiki <laughs> ko da kai bari shikenan to sallaka kai bari babu ta shikenan ka hasara ka fa hiya khidaj fa hiya khidaj fa hiya khidad ya ƙara fasara ce ghairu tamamin ghairu tamamin eh ghairu tamamin haka ya sami ta kuma yace muku alau yawa na dona ce tamma ko tamma ya sama eh kama a sama tamamin yake ghairu tamamin dun yahi ghairu tamma eh kha ikhbaru da musda da masdar yahi ikhbaru da wasu kila an gane eh ba kitakata ba ta shika ba an gane ba to ba cikakka Hausa ta yayin ban sani ba ya san cewa ba gairu tamma ba yan ka ce gairu tamma ba ta cika ba gairu tamamin babu ta ba a same ta ba ila fahimta eh al-ikhbar bil masdari aula min al-ikhbar bil wasf in kace na qama yaqumu mi masdar yaman Allah khairan eh to yan ka bada khabari da masdari yahi abada ni da wasf dan ka ce antum qiyamun yahi a ce antum qa'imuna jalasa ya jalusu julusan ko ba haka ba ya ce jalisu ne in za a bada kabari bai na ma na hannu julusun bai ce bai na ma na hannu suna ba ko ba haka ba ma tamami ina fata mun gane babu ta ya sa ko karanci fai sallah babu fatiha babu ta ashe fatawajja bi rubna Abdullahi da take ko ba haka ba ɗazu da ya ba mu fatawa ya ce man salla raka'atan lam ya qara fiha bi ummul qur'ani fa lam yusalli wanda ya yi sallah bai karanta fata bai yi sallah ba ko ba haka ba ashe ce tare take sai ce illa ni to bari mu ji wani hadisi shi wani hadisi da muka karatu ba mutane na so hujja da shi kan ana karatu bayan liman ko da bayyane a karatu ko ba haka ba to abun bari ka ji shi ko ma malik yana son kan hujja da cewa ba a karatu bayan liman sai inda ya karatu bayyana da hadisin kira fahimta da hadisin sai inda ya karatu a sirce da zakumullahu khairan da hadisin qala sai shi wanda ya ce ya ji a babu raira shi ne wani shi ne abu sa'idi sai ya ce ya a babu raira ya ce abu raira in ya haya na a kuna wa rajimani wata rana sai ya kasance ina bayan liman ko ba haka ba an ce kuma duk wanda bai karanta fatiha babu sallah to ina bayan liman ya zan yi faka maza faka maza zira ya zunguran ga damce na ya zunguran ثم قال سيتي اقرا بها في نفسك يا فارسي كيف فارسي كراتو أكتشي ذاك كي كرanta cikin ka mana ila gane ka karanta cikin zuciyarka fa inni sami'tu rasulallah. na ji manzon Allah sallallahu alaihi ya kure yana cewa qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah madawakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi qasamtu salata baini wa baina abdi haka ne nisfaini fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'al qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iqra'u يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى يا عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله مجدني عبدي ويقول العبد يا جماعة إياك نعبدك أولنا رواية وحكى يساكو أروا أولنا رواية إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما wannan hujja Abu Huraira na cewa kakka bari wannan gara basa ta wuce ka ko bayan liman kake i karatu cikin zuciyarka amma ma Imam Malik sai takhassus ne gami takhassus ne ce fi ma la yajharu fihi imam ko bari za mu ci yaqulu inji Abu Huraira fa inni sami'tu rasulullah sallam yaqulu naji manzo Allah bin san ce ma kai karatu cikin asirci sun yadda naji annabi na cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ke sarki ya tare su kun ko qasamtu salata na raba fatiha baini wa baina tsakanina da bawa shi yasa daga cikin malamai suka ce ita fatiha da muka ce ana ce mata ummul qur'ani ana ce mata ummul kitabi ana ce mata sab'ul masani yace ana ce mata as-salatu saboda wannan hadisi as-salat nan ba ai kure aka kace sallah duka ce sallah qasamtu salata na haraba fatiha eh itlaqul kulli wa iradatul juz'i ko eh ai wani da salatu gaba amma ana nihin wani abu cikin sallah saboda ta jigota kullun idan ya zan wani abu cikin abu in babu shi babu wannan abin to ana ɗauka abin gaba a samu sunan wannan juzu kamar da manzo sallah sun kace alhajju arfa alhajju arfa ai hajji shine arfa ga ku ba ba tsayin arfa ya hajji ba amma ita ce ma dubu wacce in babu ta babu duk sauran ba su yi wa to haka mun sallah sun yace Allah ya ce kasamtu salata na raba fatiha baini wa baina abdi tsakana da bawana kamar yaya ni kashi bi fa nisfu hali rabin tana wana wa nisfu hali abdi rabi na bawana na wa li abdi ma sa'ala kuma na dauki alƙawari duk abin da bawana rokan zan fashi cikin wannan fatiha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا وكرنت إن شئتم تكون وترواية يقول العبد باوانا تشيو الحمد لله رب العالمين كنت وتهجى تبيه بسم الله الرحمن الرحيم ko alhamdu lillahi rabbil alamin idan ba ya ce haka ya kulu ta baraka wa ta'ala Allah zai ce hamida ni abdi bawana ya siffanta ne da ya dace alhamdu sifofin da sun ka dace sifatul kamali sun tabbata ga Allah suna cewa alhamdu siffanta Allah da sifofin kamali shine hamdu kila an fahimta subhana kuma tsalkake Allah da sifofin na kasu sai a hada su a ce subhanallahi wa bihamdihi a tsalkake Allah duk daga sifatul naqashi sana a siffanta Allah da sifatul kamali kila an gani har suna cewa kamar Uthman kace yace ba a fassara alhamdu da cewa ne yabo kamar da aka ce alhamdu ai as-sana'u ya ka hujja saboda wanga hadisi Bar mu jiya yace idan ba ce alhamdulillah rabbil alamin ya kula tabaraka ta hamidan ya abdi bawa na ya yabe ni koko bawa na ya gode min koko bawa na ya siffanta ne da ya dace wa yaqul abd idan ba ya ce ar-rahmanir rahim Ya yaqulu Allah Allah zai ce ya. ba na ya girmama ni ya darajanta ni tamjidi ka faɗa mutum sunan da ya kasu tamjidi kenan kila an gane ka kira ka kira mutum daga sunan da ya kasu tamjidi to ya kira Allah da sunaye ne shi at-tamjid majjada an sani ko kun gane majid yawwa asna alayya shi ya da ni karanta kuka ce min haka duk wanda hadisin yake har kuka ce min ai na karanta sun ce haka ne ce a hadisi yake alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي هكذا ta zo, wani yake na sai ni karanta ni ce haka ne kuka ce ni ko shi sami ni kyale karanta shi haka na'am رواية مسلم إذا تايفاية هذا وانا رواية الحمد لله رب العالمين حمدا يا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدا يا عبدي إذا جنة سؤال هكذا سكي دك قوة قوة هكذا سكي كيف تكي الحمد لله رب العالمين حمدا يا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي إذا نتشدوا هكذا سكي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي ليش هذا فكر أثنى علي عبدي إيه سنع الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي حكى تشي حكى تشي أما رواية ولا النسخة إيسا بتكاوتا مالك يوم الدين بتكاوتا مالك يوم الدين sai إيه، مالك يوم الدين mai يا عبدي abdi ya ɗauke الرحمن الرحيم aka ce ar-rahman ar sai ce ya abdi amma dai hadisi wanda muka hada shi alhamdulillah rabbil alamin shi ya ya abdi ar-rahman ar-rahim abdi maliki yawmiddin ya abdi muslim wa abu awana wa imam malik haka yake mhm. abdi ar-rahman ar-rahim yace abdi ba sana sannan maliki yawmiddin yace ya abdi ko ba haka ba ba na ya darajanta tamjidi sannan nan sai a ce min iyaka na abudu wa iyaka na sa'in nan shi dan adam shi bawa ya ɗaukan mu Allah alkawari Allah zai bauta dama sannan kuma yana neman taimako Allah ya taimakai da bautar to sai Allah ya ce to wannan tsakana da bawa na tun da ya ɗaukan mu alkawari to ina jira ne ya cika ni kuma ya roƙa in taimaka mai to zan taimaka mai tsakana da shi ya cika min alkawari ya taimakai shine Allah ya ce min fa hadhihi ayatu ni wa na abdi lalle cika alkawari na bauta ni ko in taimaka mai ta ka samu garanti tabbas in kana son garanti na taimakon Allah to cika mu Allah alkawari kila an fahimta na'am sannan cikin aya ko cikin hadisin wali abdi ma sa'al nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah yace to duk abin da bawa na da yau duk abin da ya roƙa na amsa na bashi mi bawa zai roƙo ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ga hanya mi kakkiya kila an fahimta a larabci akwai ihdina ila akwai ihdina babu ila kila an fahimta yawwa yan ka sa ihdina ila baka kai ga rai ba ko ba haka ba ba kai ga abin ba in an ka ce ihdina an ka shahi ila kana bisa gare ya bakka sama ban gane ko kun ga larabci wannan shine larabci shi yasa arabiyyin quhul khalis balarabe ta tacce bai jin wani wani bauchi cikin nan wanda dan koyon larabci ne na kulliya islamiyya ko ba haka ba shi suka yan rubuce-rubuce su ce nan qur'ani ya yi wani abin nan kenan musulmi in suna neman Allah ya shirya su zuwa ga haka kenan ba shiryayyu na ba ko Allah suka ce ko ba haka ba mustashrikuna ba su ko sai da hanka bai tunda kana neman Allah ka shirya mu to ba tacce ka neman shirya kana bisa shirya kana ce Allah shirya ka kina kuma ce abin suka fahimce ko ba su gane larabcin bana dama akwai ka'ida akwai hada ko ba haka ba ko ko a hada to ila to a kai ka sannan akwai hada ko a hada wadda ba ila ba sai a shahi ta a faɗi abin to kana bisa a baka sama saboda haka hinna siratul mustaqima uslubi ya nuna cewa su musulmi masu waɗin haka suna bisa godare ko hanya mai kakka suna roƙon Allah na ya ba su sama har zuwa mutuwa kila fahimci wannan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kawo ni'ima eh, su ne mi su ne annabawa da shahidai da salihai ko ba haka ba ulaiika alladhina an'ama amallahu alaihim minan nabiyina wasu siddiqina wasu shuhadai was-salihina to suna ta rukun Allah ya barka sama ko ba haka ba kan hanyar su ghayril maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda aka hushi akan su ba suka ce yahudawa wala qalina ba batattu ba suka ce nasara manzo eh, Allah da sarki ya ce fa haula ila abdi wa li abdi ma sa'al to wannan bawa na shi ka san wadanga abubuwa to na bashi duk abin gane rokan na bashi ni zo yi mu duk mu kare hadisin wa haddathani an malik mu ji wani abu an hisham ibn urwa an abihi annahu kana yaqra'u khalfa al-imam fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a shiwa shi urwatu yana karatu bayan liman inda liman bai bayyana karatu mun gane wannan وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن عدي أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد قاسم ابن محمد وان كان كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة شنا كراتو باي ليمان إن ليمان باي باي وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أن نافع ابن أن نافع ابن جبير بن مطعم منسنشي kana yaqra'u khalfal imami ya kasance na karatu bayan liman amma fi ma la yajharu fihi bil qira'a inda liman bai bayyana karatu qala malikun wa dhalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika duk cikin fatoyin da naji na cewa ana karatu ko ba a yi rashin karatu bayan liman inda ya karatu a bayyane hujjojin waɗanda su ne hijin na da su mu hada wanga kadan babu tarkil qira'ati khalf al-imam قال توكينا حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عبد الله بن عمر إذا أنك تنبيشي هل يقرأ أحد خلف الإمام شو أن كرتوبا لمن قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام إذا ينكو يصلى صلى بايا لمن fa hasbuhu qira'atu imami karatu liman ya isa wa idza salla wahdahu amma idan zai yi salla shi kadai falyaqra shi karatu qala shi mai ba mu hadisin nafi'u yace wa kana abdullahi ibn umar la yaqra'u khalfal imami ko ba haka ba kenan shi ya ji haka ko ba ce ma ba qala ya haya sami'tu malikan yaqulu nadi imam malik yana cewa al'amru indana al'amarin da ya tabbata gumu mutanen madina an ya qara an rajulu wara al-imam mutum yayi karatu bayan limami fi ma la ya jahabu fihi al-imam bil qira'a inda liman bai karatu bayyane wa ya yataraku al-qira'a shi bak karatu shi shuru fi ma ya jahabu fihi al-imam bil qira'a inda liman ka karatu bayyane ya shuru وحدثني عن مالك عن هشام عن ابن هشام عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة وترانا من صلى صلى صلى جهر فيها بالقراءة صلى الدكراتو بيني كراتو أسكنت ينا صلى صلى فقال يتي هل قرأ معي منكم أحد آنفا بعض تشوف ولا كراتو إنا كراتو شي ما ينعي فقال رجل wani mutum ya tashi ya ce na'am i ya rasulullah ana ya rasulullah nina ya manzo Allah eh nina wata ruwa ya ce wa ma aradtu ila alkhair annabi alkhairi ne ne ba da kai zan yi ba kana yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ni aqulu bali una dol haba kan ina cikin sallah ina cewa wane ne ka jaya da ni cikin qur'ani ina karatu ina karatu ya ja in ja eh dai mamaki da jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kalami ba a mace mutane ko bari ba fanta hannasu anil qira'a sai mutane sun ka bani sun ka bar karatu ma'a rasulullahi sallallahu kare da manzon Allah fi ma jahara fihi rasulullahi suka inda annabi karatu bayani waɗancan da suna kawo wancan hadisi na farko na Abu Huraira wanda yake cewa kai karatu cikin rayuwarka kina an gane suka ce Abu Huraira bai wadi bayyane ba ko a fice ko ba haka ba kai hatta da wasu masu a bayanin siffar sallar annabi sun kawo ga hadisi kan matsayin ana yi ko da bayyane na kan wancan hadisi imamu nace imamu nace musu ina ku ji wani fikihun mahita hadisin gudana wancan abu huraira ko ba haka ba wannan ma abu huraira ba sai ko kun gane fikihu in ku abu huraira na shi ne ya faɗa mana cewa nan da mutane sun ka ji annabi na tsawa kina gurnani na cewa wane na Allah ta hausa ba ta yi muni ba ko haka ba faɗa na cewa wane na ka jari cikin Qur'ani sai suna gane ashe abin bai da kyau sai sun ka bari wa ka dabu nan gahu abu huraira ashe ɗazu da mai tambaya ce to ala gafarta malam ka ce in mutum ya yi karatu ya yi sallah bai karanta fata ma ya yi bari ya yi bari ya bari ka annabi ya ce babu ta to ina bayani mai ce kai karatu a tashi mana ka karanta ashe fikin hadisin wancan banda bayyane kuma abu huraira ya faɗi yace banda bayyane amma ba cikin wancan hadisi ba cikin wanga hadisi ba sani ko kun gane shi yasa duk wanda sun ka dauki wancan hadisi suka fasara kan fatawar Abu Huraira ana karatu liman sun yi kure ba sani ko kun gane wannan saboda gashi wanda yace fanta hannasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi rasulullahi bil qira'a hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kila fahimta wannan fatawa ita ce fatawar Imam Malik ita ce fatwa imam shafi ita ce fatwa abu hanifa ita fa ce ɗaya daga cikin ruwa inda an ka samu ga imam ahmad ita ce fatawa a shehu ali al-qari ita ce fatawa ibn taymiya ita ce fatawa ibn qayyim al ita ce fatawa mu'asiri na yanzu irin albani kila fanci wannan amma wasu saba musu ga wannan wata ruwa da an ka samu ga ruwa imam ahmad sun ce ana yi koda bayyane amma ba ka yi liman nayi sai dai in yace alhamdulillahi rabbil alamin kamun ya dan nuna sakamakon sai ya aji sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كي توريك ودي saboda la tunazi'u <laughs> amma dai wahala ta kallufin ko ba haka ba eh saboda haka idan dai mun na karatu a bayyane a saurare kila fahimta alhamdulillah ya hakuri dole mu sa wanga duk mu fassara hadisin farko shi yasa ni kare mu sashi ayi hakuri subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sau da kawai da jini ne mutum ya kalwala a cikin ban ɗaki ban karanta wani abu game da haka na manhara na hana na ce bai da duk ko wani da kyau babu wani abu da mun karanta hadizance na haka nan illa dai mutanen mu suna cewa ba isko mai himu suna cewa ba ai ko ba haka ba eh amma dai ban karanta wani abu a hadisance na manzo sallallahu alaihi wasallam ko na sahaba ko tabi'i da sun ce ba ai da wasu da ta musamman yadda da tafanda da aka koyar da sallah wanda ejis ka rutawa ana cewa ana yi wuri mai tsarki da sauransu suka kawo cewa tsaye da sauransu amma hadisance daga mun sallah sallah ban karanta wani abu game da hajji wanda ya ce ga farce malam za ka ce game da makarantun da mu na allo dangane da tsarin da muke tafiya a kai ta karatu masu hari abin da ka cewa mu shiga mu yi kai mu ta kokari muna yi muna ɗan gyara a akai lokacin da gyara gaba daya ko ba haka ba eh har akai lokacin da gaba gaba ɗaya ba tawai akai ba a wace abin lalatacce na babu tajawili babu tsari babu ne a ka shiga ka karanta gwargwado ka lakanci abin ka iya ko ba haka ba alaba shi kai kuma ka asasa ka gyaggyara wurin gyare-gyare sun yi kokari kwarai da gaske duk da akwai yan kura-kura ko ba haka ba amma mu shiga duk asali kila in ka ga wanda ya karatu karatu mai ma'ana kila in baka Allah ba daga ya faru ko ba haka ba kasa ga tamu eh eh saboda ka ayi ta kokari ana ana gyarawa wanda mu tsamani zaure ne fara karatu ne daga duk da lokacin irin karatun ga namu na gida na an kai mana ko ba haka ba na ba ne baki in baka fasa ko haka aka yi tai babu wani abu illa haka to daga baya na kuma ka kai karatu wasu wurare kaza kaza kaza na karshen wata ba da shi da shekara 20 suka wuce don na karance shi 1990 na kaji ko 89 na karance motsa imam malik ke lokacin na karami kila ke lokacin ban balaga ba eh hukun malamin da karanta shi malamin zauri ne ko kuna wasu akwai dai kurakurai kokari aka ka iya ka gyara Allah ta mu gani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك